Wa alaikar salam. Na da sai. Eh? mantuwa ne? Sai ba. Na Eh? Sai ba. ba na. sai ba. Eh. ta sanya a bayana? Ban gane. Nan gaba dai ya kamata ka rika yawo da hotonta. Tsangaya tsangaya duk inda ka zauna gindin bishiya. Ka nuna wa dattijan unguwa da abokanka ko Allah zai sa ta dace. Yawo da ta tsangaya tsangaya ba ban gane ba. Kamar yana nufin yawo da ta tsangaya tsangaya tsangaya. Malam, me ya haka ka buɗe magananka ga baki ɗaya? kana bin ta gaba gaba da kallo bi nazaratu tuzihi haka me kawaidi ya faɗa kada kai duban da zai cutar da dan uwanka musulmi sai in ya kasance fasiki ne to ki gane ki gane abin da nake yi saboda tsaro saboda da matakan tsaro to yarinya ta rika ta zama rikakkiyar kubewa balakatin balamatin saratul bansassar ba mishin shi ni babu malashi wuce ka bita da kallo in ta yana ka bita da kallo? Eh? Yattawa, yattawa in tsuguna in haife ta. In tsuguna in haifo ta a ce ba zan bita da kallo tsar harba, wa zan bita da kallo? Ina bin wata da kallo, ina bin wata da kallo, karshe ta kai ni, a kai ne shi ba. Mala. masallacin juma'a kuma kullum a ciki nake sallar juma'a ko zani ke ba kan yarinyan nan ba fa za a zo a ce za a a gaba dinga faɗa ba ai wannan wani magi bigi danga kan wa kwali kaga ce magi kwali ba wani magi kwali da zake min wallahi ba zai yiwu ba to wallahi wallahi idan har ba mu tsaya mun yi maslaha tsakanin ni da kai ba wallahi Hisba zan kai ka eh. wallahi zan je in gaya malam daurawa hizba kwarai kuwa to asiri ka gani jikinka har ya sanyi ka ji hizba hukumar Allah idan kika kai ni hizba a hizbar akwai abin da ifa ba su ba wanda isa ne ni zan shiga tona wani asiri a ciki a ciki ni ban san me kake nufi ba to kuma ki je je ki je eh? hizba duk sa'o'inta sun tashi an aurar da su sai nuna ta ake da a unguwa na zagin mu kan unguwan nan ba sa'o'inta sun kare duk an aurar da iri irin ta kuma ba maneman ne babu ba wancan ya zo ka kore shi wancan ya zo ka kore shi na turo dan gidan aminiya ta ka zo ka ci mutuncinsa ka je gidansa ka ci mutuncin mahaifinsa to bari ga miki idan nan ya ishi yarinyar nan kwanan nan zan sa a rubuta mata inna kamar ya kuma wa inna kamar yatan a ta dinga sha saboda maganin manju inna kamar yatan wa inna kamar yatan mai ya tuna ka ci duka yarinyar